kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka. Da rashin tayi akan bar araha masu sauraro Assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa. Salo Garba ne tare da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To yau shirin zai leƙa ƙasar Dubai, ƙasar da sannu a hankali ta zama cibiyar kasuwanci ta duniya. Sai a gyara zama. To jama'a masu sauraron mu yau na tare da Alhaji Muhammad Aliyu Baiwa, a darakta ɗin cibiyar kasuwanci ta Najeriya da ke ƙasar Dubai. Shin wai mai ma cibiyar take ne a nan Dubai ɗin? So, wannan cibiya an buɗe ta tun ɗari biyu da biyar. To wato 2005 kenan? Nigerian eh, 2005 ƙungiyar Nigerian Youth Chambers of Commerce. To ta gwamnati ce ko ta zama tana zaman kanta ne? A'a a lokacin tana ta zaman kanta ne amma yanzu suna da ƙarshen Ministry of Trade and Investment. A Najeriya. Trade and Investment eh a Najeriya. Me yasa suka karbi wannan cibiyar? Me yasa me makasudin yin hakan? Saboda mahimmancin kasuwanci tsakanin Najeriya da kasar Dubai. To. Kowa ya san cewa Dubai ita ce cibiyar kasuwanci a yau a duniya gaba daya. A duniya ma gaba daya. a duniya gaba daya saboda kasar dubai ta kunshi mutanen kasashe kusan 130 lallai duk wani jinsi a duniya yana da suna da wannan presence a nan hmm. suna da sanayya ko kuma suna da mazauni a nan saboda kasuwanci ƙasashe da ta haɗo ƙasashen larabawa da ƙasashen asia mm-hmm. da ƙasashen europe da duk da afirka duk suna kasuwanci a nan kasar duk suna kasuwanci a nan kasar dubai to eh, akwai yan najeriya ne da yawa akwai kamfanoni ma na yan najeriya kusan ɗari da hamsin kamfanonin yan najeriya kawai mallakan yan najeriya mallakan yan najeriya eh mallakan yan najeriya to me dangantaka ku da su to a gaskiya babu wani dangantaka musamman na harkoki tsakaninmu da su amma akwai dangantaka tsakanin kamfanoni da suke najeriya to eh, kamar misali dubai kamar akwai kamfanoni da yawa da muka yi a suke hulɗa kamar kamfanoni na gwamnati kamar su fara na gwamnati da muke hulɗa tare da su waɗanda muke buɗa musu hanyoyi ko su haɗu da manya a nan ƙasan ko kuma waɗansu kamfanoni da za su yi mulaƙa wannan tare da su. To ana misali a ce akwai wani ɗan Najeriya da yake son ya zo nan Dubai ya buɗe ya suma kasuwanci wani irin taimako za ku yi masu shi? eh to gaskiya mun akwai kamfanoni da yawa da muka ba su shawara eh, da za su bude kuma sun zo sun bude alhamdulillah waɗansu sun Ah, sun ci riban buɗe kamfanoni a nan eh. saboda muna da dangantaka da ita ƙungiyar ah, kasuwanci ta dubai wanda ake ce mata dubai chambers of commerce mm-hmm. yawanci duk wani shawara suna muka yi tare da su muna ba su shawara su ma suna ba mu shawara sannan akwai kamfanoni da yawa da kasashen mu najeriya da suka je suka buɗe kamfanoni kamar ta harkar kago haka yawanci waɗansu sun buɗe ɗan masana'antu mm-hmm. waɗansu sun buɗe kamar services haka mm. eh, saboda eh, harkar kasuwanci tsakanin najeriya da kafar dijar to menene ya sa a kasuwanci ya haɓaka a dubai har ma ta zama ta cibiya ta duniya gaba ɗaya to saboda eh, watan dubai tana cikin ah, misali kamar ce maka tana tsakiyar kasashen duniya to wanda ya zama kamar gateway da ko ina za ka tafi a duniya dubai ta zama kamar hub mm-hmm. duk inda kake so ka shiga a duniya dubai tana matsayin da za ta kai ka cikin sauri za ta kawo ka wani mm. babban abin sha'awa da suka yi wanda dubai ba za ta taɓa faɗuwa ba saboda wannan strategic area da take ciki mm. sun riga sun yi waɗansu abubuwa wanda a ƙasar gaskiya za a yi wuya yanzu a samu wata ƙasa da za ta sha gaban shi. kamar abubuwa kamar me kamar maganan eh, safaran jirage haka inda za ka tafi akwai connecting flight sannan kuma su ke da su suka gina wata ah, port wanda duk kasashen tashar jirgin ruwa ko ta jiragen sama ta jirgin ruwa har da ta jirgin sama to yanzu sun eh, ana ce ma wajen jabal ali eh, ah, ita ce kamar babbar port a kasashen kusan amma duniya zan ce ita ce dai wanda aka kirkiro ba eh, su suka gina ta kirkiro suka yi da kansu da su suka yi da kanta the biggest man-made uh, ah, uh, ah, port in the world Jabal Ali wanda ya kunshi duk wani kamfanoni da ka sani a duniya suna da suna da branches a nan cikin jabal ali hmm. sannan kuma sun gina wani sabon airport wanda a kusan duk duniya yanzu ba babban airport kamar sa almarkin airport hmm. eh, to kaga duk waɗannan abubuwan da suka yi zai wuya a ce a samu wani ƙasa da za ta sha gaban saboda sun yi connecting duk duniya akwai wasu dokokin ƙasar ne da suka sa ya taimaka ma kasuwanci ko me? Eto, eh shi dama kaman Dubai a ta buɗe hanyoyi yadda kowa zai zo ya buɗe ko kamfani haka ko masana'anta. Eh. Amma dole sai akwai suna da freezone sannan kuma suna da wanda dole sai ka ɗauko kamar wani ɗan gida haka da ɗan ƙasa. Eh. su yi partnership da shi sannan su buɗe. Wato dokar ƙasar kenan ko? Eh dokar ƙasar kenan. In ka zo yin kasuwanci za ka buɗe kamfani sai ka haɗa da ɗan ƙasa? Sai ka haɗa da ɗan ƙasa. To. Eh, hanya biyu ne. Ko eh. ka buɗe a free zone ko kuma ka buɗe a cikin cikin Dubai ko kuma dai cikin. Me bambancin free zone da shi cikin Dubai ɗin? To bambancin free zone kana da 'yancin kanka ba ka tare da wani kaman ɗan ƙasa haka duk wani abu kana matsayin kanka ne eh, kana da yanci ka bude account kana da yanci ka duk wani abu amma kuma ba za ka sayo kaya ka shigo da shi cikin duba ba sai dai ka sayo daga wani wuri ka fita da shi daga cikin prison din a nan prison din eh kuma ba za ka iya bude office a ciki ba dole sai ka nemi izini sai su ba ka bude branch sai ka biya wani kuɗi amma idan ka haɗa da ɗan kasa eh. to kana iya buɗe kowane ofis a cikin cikin cikin gari. Hmm. Shi ta gwamnati tana ba wasu tallafi ne ko me tana ba mutane tallafi ne na yin wannan koya? To gaskiya ba wani tallafi na sai dai services da za su baka. ba wani incentive da za su baka amma gaskiya za su taimaka maka ya kana batun services kamar su me da me za su iya baka ba mutum kaman kaman maganan intanet kaman maganan wuta kaman maganan tsaro da duk waɗannan za su taimaka maka da shi amma amma mutum zai biya a za ka biya za su ba da tsaro za ka biya duk eh kamar tsaro dai gaskiya ba za ka biya amma kamar su intanet haka su wuta duk waɗannan services sun da za ka biya su da kamar shara haka eh. amma gaskiya sun tsara ƙasar su yadda kowa zai ji daɗi kuma a duk duniya ban ga inda za ka ce za ka je ka zauna ba ba a nuna maka jinsi ba kamar kasar Dubai. Ko kabilanci ko bambancin jinsi. Eh, babu wani bambanci. Hmm. matukar dai ba za ka yi mutu abu guda biyu ba. Idan dai ba za ka maganan kaman kwayoyi ba haka. Ɗaya kenan. Maganan ko kuma kisa haka. Biyu. Amma duk wani abu ba ruwansu da kai. Shi yasa ma tura suke kwararawa zuwa wurin. Ai kusan yanzu turawa ma sun kusan mallake wuraren gaba da idan kusan idan ka shiga waɗansu angoyi duk turawa ne kamar mutanen amerika mutanen eh, eh, ingila mutanen germany mutanen russia duk sun cika sahara kusan su ne ma yawancin yan kasuwan alhaji bayawa na gode da wannan firar fata nan shine allah ya sa najeriya da wasu kasashenmu na afirka su yi koyi da dubai a madadin bakon namu alhaji muhammad aliyu baiwa daraktan cibiyar kasuwanci ta Najeriya da ke Dubai, da sauran abokan aiki, Nusa Lugarba ke maku fatan alheri. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka, to je ka kashe su ta hanya mai kyau.